Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiya a kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 kuma ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niyya za a iya jin mu a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci ni ne baba yakubu makeri tare da aliyu mustapha sakkwato za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai to wata kotun kasar misira ta yi watsi da hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban wannan kasa muhammad morsi sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump da mataimakinsa kuma na nan suna ta kokarin cike guraben mukamai sama da dubu hudu a sabon gwamnatin tasu yayin da gwamnatin kasar saliyu kuma ta fito da dalilin da yasa ta kara kudin man fetur to bayan wannan ma za ku ji cewa 'yan kungiyar boko haram sun sake kashe wani kwamandan sojojin najeriya a jiya a wani kwantan bauna boko haram ɗin da suke wannan barna yanzu boko haram ne waɗanda suke cikin jami'an tsaro sai kuma a jihar wato nasarawar najeriya kenan inda mutanen jihar suka ci gaba da nuna sha'awar su ga zaman lafiya a yau rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware don ƙarfafa mutane haƙuri da juna ba zan yadda in yi amfani da addini ko da kabilanci a wannan jiha ba To ko bayan wannan kuma akwai shirinmu na demokradiyya da sahabo Ali Imam zai gabatar muku, amma duk sai kun ji labaran duniya. To jama'a ku da asuba. Wata kotu a ƙasar Masar ta yi watsi da hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasar Muhammad Morsi ta kuma ba da umarnin ajiye a sake mishi wata sabuwar shari'a a kan zargin da ake mishi na cewa yana da hannu cikin boran da fursunoni suka yi a shekarar 2011 abin da ya tilasta wa shugaban wannan ƙasa na lokacin hosni mubarak ya sauka daga kan karagar mulki sannan kuma a cikin hukuncin da ta zartas a jiya din ita kotun ta ce su ma wasu mutane biyar da ake kara tare da tsohon shugaban musu din su ma a jiya sake musu shari'a sabuwa a shekarar 2012 ne dai muhammad morsi ya yi abin tarihin zama shugaban ƙasar misira na farko da aka taba zaben shi ta hanyar demokuraɗiyya to amma ko shekara ɗaya bai cika ba akan ga mulkin nashi aka sauke shi bayan da aka yi ta shirya tarukan zanga-zanga ana zarginsa da cewa yana neman yi ba kere a harkar mulkin masar gashi kuma ya kasa ya tare koma da tattalin arzikin kasar babban kwamandan sojan kasar misira na wancan lokaci abdul al-sisi shine jagoranci wannan gangamin yiwa wa mursu din bore kafin shi kan sai ya zo ya ɗare kanka daga mulki sai dai duk da wannan hukuncin na jiya na da aka ce a ji a sake mishi shari'a mosi zai ci gaba da zama a gidan wakafi a jiya ne sabon shugaban amurka mai giran gado donald trump da mataimakinsa mike pence suka yi wani zaman tattaunawa a birnin new york don ci gaba da tsara yadda za su cike gurabun manyan mukamai na gwamnatin tasu. shugabannin biyu suna bukatar su cike gura sama da dubu hudu na mukaman wato ma'aikatun gwamnatin tasu daban-daban kafin ranar 20 ga watan janairun shekara mai zuwa a lokacin da za su ɗauki rantsuwar kama aiki abinda trump da mataimakinsa suka fi ba fifiko a yanzu dai shine naɗa shugabannin ma'aikatan harkokin waje da tsaro da attorney general da kuma hukumar tsaro ta cikin gida ta ƙasar. dukkan waɗannan mukaman da ana kallon su a matsayin alamomin da za su nuna wa duniya irin kamun ludayin sabuwar gwamnatin da kuma wato alƙibla da za ta ɗauka wajen aiki da aƙidar wajen yaƙi da aƙidar ta'addanci wasu daga cikin mukarraban trump suna ganin cewa yana yiwuwa a naɗa tsohon magajin garin new york wato rudy juliana a matsayin sabon sakataren harkokin wajen amurka ko da yake bai taɓa rike wannan mukami ko kuma wata mukami mai alaƙa da diplomasiya ba to muna baku labaran nan daga washington a sashen hausa na murya amurka shugaba barack obama na amurka ya ce rundunar tsaron turai ta neto fa kungiya ce mai tarin amfani da tasiri obama wanda yake kokarin kwantar da hankalin kasashen turai da ke damuwa bayan da aka zaɓi donald trump a matsayin sabon shugaban ita amurka ɗin yana kalamun ne a birnin athens na ƙasar girka ɗaya daga cikin ƙasashen da shi obama yake ziyarta a balaguransa na ƙarshe da yake yanzu haka ƙasashen duniya daban-daban bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin shi donald trump ɗin da kuma wasu gwamnatocin amurka na can baya ciki da ta shi obama ɗin ne ya sa shi obama ya fita waje ƙasashen duniya musamman yana jaddada wa kasashen turai bukatar daɗa saka kuɗaɗe mankudai a cikin ayyukan tsaro tun bayan da aka ce trump ne ya lashe zaben amurka dai shugabannin turai da dama suke ta jira a zo a basu karin haske na yadda aka dosa daga yanzu nan hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ta soma rarraba kayan masarufi na ceton rayukan mutane sama da dubu shida wanda ke cikin mawuyacin hali a jihar tekun yai a ƙasar sudan ta kudu sai dai kuma waɗanda ake son rabawa kayan agajin sun ce a yayin da suke godiya da marhabi da taimakon sun fi son a taimaka a mai da su wato a ƙauyukan suke kenan don su koma su girbe kayan amfani da ke cikin su hukumar ta 'yan gudun hijira ta ce mutane fiye da dubu goma ne suka ritsa wato su a sanadiyar tashin hankali da ya barke tsakanin sojan gwamnati da magoya bayan tsohon mataimakin shugaban kasar rick marshall halin da irin waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki ya ƙara tsananta ne saboda an hana wa ƙungiyoyi da ma'aikatan ba da agaji isa ko kuma su iya kutsawa kenan zuwa cikin yankuna da ake rikici a cikinsu. To gwamnatin ƙasar Saliyo kuma ta soma fitowa tana kare ƙudurin da ta ɗauka na kara kuɗin farashin man fetur da gas da kananzir da dai sauran mayuka a cikin ƙasar a makon jiya. A ƙarƙashin sabon farashin da ta fito da shi yanzu an yi ƙarin farashin galan guda na man fetur ya tashi daga santi 67 ko misalin naira 26 zuwa dala ɗaya da santi 68 ko kuma misalin naira 67 da santi da kwabai 20 abdullahi berete kakakin shugaban saliyo enes bai kuruma ya ce dole ce ta sa gwamnatin kasar nan ta janye tallafin da take bayarwa man fetur din domin a ciki gibin da aka samu a sanadin bala'in cutar ebola da ta auka a kasar kwanakin baya wuce ce ta shafa harkokin ziyarce-ziyarce da yawon shakatawa masu samarwa kasar kudaden shiga sannan kuma a sanarwar da ta bada da makon jiyan kan matakan tsuke bakin aljihun nata da kuma ma neman hanyoyin samun karin kudaden shiga gwamnatin ta saliyo ta ce har ila yau ta haramta ma'aikatan tafiye-tafiye zuwa kasashen waje inda ba dole tafiyar ta zama ba sannan kuma gwamnatin ta ja burki ga duk wasu manyan ayyukan da ake samun kudaden gudanar da su a cikin wannan ƙasa. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a jiya mayakan kungiyar boko haram suka sake kashe wani wato kwamandan sojan najeriya wakilinmu a abuja hassan maina kaina na dauke da karin bayani ko a safiyar jiya ma sai da wani kwamandan bataliya ta ɗari da goma sha hudu na sojin tankin yaƙi laftanar kanar biyu umar ya rasa ransa yayin da motar da suke ciki ta taka nakiya da 'yan boko haram suka binne ko da ke bai sami rauni ba laftanar kanar biyu umar ya fito don asasa irin barnar da nakiyar ta musu yayin da mayakan na boko haram da suka laɓe kusa suka buɗe musu wuta nan take kuma rai ya yi halinsa ƙarin wasu sojin da suke tare da shi kuma suka samu rauni kanar aminu isa kwantagora tsohon gwamnan mulkin soja na jihar kano masanin tsaro ne akwai matsala kenan yakin sunkuru yana da wahala yanda yanzu an hana su kama gari to yanzu kawai irin harin da za su kai ma sojoji ke na san soja sun take note irin wannan za su iya maganin wannan kwararre kan sha'anin tsaro dr bawa abdullahi wase ya nemi rundunar sojan najeriya ta kaddamar da bincike akan sojojinta da ke yaki a shiyar na arewa maso gabas boko haram ɗin da suke wannan barna yanzu boko haram ne waɗanda suke cikin jami'an tsaro. waɗanda dama can na faɗa yanzu kuma zan sake nanatawa idan ba tankaɗe da rairaya aka yi ba to suna nan to waɗannan su ne za su yi taɓarna abin da ya kamata a yi na farin farko a yanzu shine a yi tankaɗe da rairaya kusan dukkan sojojin da suke gurin a kwashe a canza su da waɗansu in ko ba haka aka yi ba ba fata nake yi ba to ba a gama jin barna ba ba a gama yin kuka ba ba a kuma cimma komai ba wannan kisa na lieutenant colonel biyu umar na zuwa ne mako ɗaya bayan wani kwantan ɓona da aka yi kuma ya halaka zakakurin kwamandan sojin mayakan tankin nan laftanar kanar abu ali wanda duk najeriya ta yi jimaminsa kuma wannan babban abin bakin ciki ne a cewar dr abubakar mu'azu na jami'ar maiduguri bayan kokarin da sojojin najeriya suka yi a yau ana musu kwantan bona ana kashe musu manyan kwamandoji wannan babban abin bakin ciki ne don saboda idan mutum har ya kai kanal a soja ya kai mutumin da zai rike bataliyon yau aka ce an kashe shi babban asara ne ta kasa watakila a cikin sojojin akwai waɗanda suke ba da bayanan bai kamata su bayar kuma dole ne su tashi haikan su yi bincike su gano munafukan da suke cikin sunan. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja Abuja ya yi gargaɗin cewar har yanzu fa Boko Haram na nan da ƙarfinta. Wannan ƙungiya fa tana da ƙarfi da ikirari da sojojin Najeriya suke cewa sun fi ƙarfin su kuma tarihin ya ta'addanci dama ya nuna cewa wannan yaƙi in ya kusan karewa ya fi kamari har yanzu wannan ƙungiya tana nan ko da ƙarfinta ya ragu za ta iya kai hare-hare kuma za ta iya yin barna kwarai gaske. Ƙoƙarin jin ta bakin hedikwatar sojin Najeriya da ke nan Abuja bai nasara ba. Hassan Mai kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Muhammad a Rasulillahi ba gwani yi Allah, Allah ka taimaki soja ko gidansu ko dadali, ko a bakin daga ko gidansu ko gunyaki. Kun ji gangan soja soja babbaku na gode kai baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. Masu cin mutum hanna man ai har ƙashin shi sai sun taune. Allah ba maza kuma sa. Yan samari manyan soja. mai malari babban soja Allah kan maza sun haɗi. Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Yau ranar 16 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙarfafa wa al'umman duniya yi haƙuri da juna. Wakiliyarmu Zainab Babaji ita je jihar Nasarawa, jiha da ta sha fama da rigingimun ƙabilanci, kuma ta shirya mana rahoto akan haka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 16 ga watan Nuwamban kowace shekara a matsayin ranar haƙuri da juna. Manufar ranar ita ce al'ummomi su inganta zamantakewarsu da abokan zamansu musamman a wuraren da aka samu tashin tashina tsakanin ƙabilu da addinai daban-daban. Na leƙa jihar Nasarawa inda a lokutan baya aka samu saɓani tsakanin ƙabilu daban-daban a jihar. Honorable Usman Ofo shugaban al'ummar ƙabilar Egon ne a jihar ta Nasarawa. a matsayin na president mu nuna da fulani na je na same gabanin nasarawa state particularly sarakuna kuma dole suna kusa da al'umma mun zauna mun tattauna kuma an yadda an samu zaman lafiya kuma haka ne muna tare tun daga wannan lokacin ne a mu sake samu wani rigingimu ba. sunana alhaji muhammad husaini chairman na miyarci allah na jihar nasarawa duka mun samu zaman lafiya a jihar nasarawa ba wani tashi hankali yanzu tsakaninmu da al'ummomi wanda muke makwabtaka da su. To a wannan rana, zai kara mana kuzari mu shugabanni mu gaya ma mu a yi buki ba mu kima mu organizing buki wanda za mu yi kare na zaman lafiyar da aka samu a jihar Nasarawa. Na kuma tattauna da masu ruwa da tsaki a jihar don jin irin shawarwarin da suke da su a al'ummar jihar. Na fara da jin ta bakin tsohon gwamnan jihar Nasarawa, Sanata Abdullahi Adamu. Kullum tanadin mu kokarin mu shine a samu ƙarin haɗin kai, ƙara danƙon zumunci tsakanin 'ya'yanmu. Wannan jihar lalace ba mu da kabilu da kabilu kusan talatin har da 'yan kai. Akwai abin da gadon su aka yi, kuma burin mu shine a ga cewa an samu gyara da ya kamata, an samu sani kamata ya kamata, an samu zumunci yadda ya kamata. kuma an sami ƙauna wanda yake kowa na ganin cewa shi dan uwan kowa ne Sanata Walid Jibrin na ɗaya daga cikin masu faɗa a jiha jihar ta Nasarawa. Duk wani abu wadda zai kawo ci gaba a jihar Nasarawa to ni ina ciki. Ba zan yadda in yi amfani da addini ko da kabilanci a wannan jiha ba. na kan cire hulana na siyasa. Yanzu domin mu haɗa kai. Shi yasa nake kira ga dukkan mu 'yan siyasa. Idan muka zo sha'ani irin wannan mu mance da bambance-bambancen mu. kowa idan ya gama ya koma yana siyasansa amma idan muka zo haɗin kai na ci gaban al'ummanmu gaba baki ɗaya ya kamata mu yi amfani da wannan dama don mu ga jihar ta ci gaba sosai gwamnan jihar nasarawa umaru tanko almakura ya jaddada batun zaman lafiya don samun ci gaba a jihar rigingimu da aka samu baya allah ya fidda mu cikin wannan matsala inda mutane sun fahimta cewa ci gaba da samun amfanin jiha ya tallaka ne wurin zaman lafiya yanzu muna samun kyakkyawan zaman lafiya tsakaninmu duk da bambance-bambancen addini da kabila da sauran abubuwa don mun ɗauki kan mutane guda ne masu aƙida ɗaya masu kuma makoma ɗaya A ranar ta haƙuri da juna ana buƙatar al'umma su mutunta 'yancin da kowa ke da shi musamman a matsayinsa na ɗan adam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Shi ne cigaban Najeriya. kasar mu guda ɗaya kai da ni madalla a gaida malama zainab wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka washington dc yanzu kuma karfe 12 da minti 16 kenan na dare a nan washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba demokaradiyya a yau demokradiyya a yau Cikin shirin ya aka ne Donald Trump ya lashe zaben Amurka yayin da masu faɗa a ji na ƙasar baki ɗaya ba sa tare da shi? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu aure salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Na tabbata akwai waɗanda har yau ɗin nan ba su farfaɗo daga ko ba su yi da murmurewa ba daga kaɗuwar da suka yi sakamakon zaɓen nan na Amurka. ba fata su madam Hillary ba ko tsakanin manema labarai a ko waɗanda wannan lamari yake ci gaba da basu mamaki domin ko shi Donald Trump da wasu mukarrabansa ba su yi tsammanin nasara ba saboda haka na tambayi Shehu Yusuf Kura shin me ya faru ne duk da bincike da hasashe da suka nuna Hillary ce za ta sami nasara sannan abu ya juya kamar inda mariga Adamu dan Muraya ne yake faɗa ita shari'a saɓanin hankali ce to haka ma siyasa kamar mace ce mai ciki ba a san abin da Allah zai kawo shi duniya ba sai ya kawo shi duniya a zahiri kamar yadda ka faɗa kusan kullum ina cewa in ba wata kudura ta ubangiji ba Hillary Clinton ce za ta ci zaɓe to akwai abin da Allah ya ɓoye wanda bai nuna mutane ba amma duka ƙididdigan yawan jama'a da aka bincika da ra'ayoyinsu kuma a nan ƙasar akwai mizani da ake dubawa na cin zaɓe da faɗuwarsa misali Hillary Clinton ta kashe kuɗi wajen tallace-tallace da zaburar da mutane da tara masu bayar da yin aikin sa kai din nan wato volunteers dukkanin abin da ta kashe ya ninka abin da donald trump ya kashe da kashe kusan akalla in ya kashe dala ɗaya ita ta kashe dala biyar saboda an kashe kuɗi an tara zaratan masu yakin neman zaɓe an yi duk abin da ya kamata a yi an yi talla an zaga an yi komai to amma kuma daga ƙarshe ga inda sakamakon ya faru abin da yake faruwa shine ni abin da ne yadda da kuma abin da akasarin mutane suka yadda ne. wannan wasiƙan nan da shugaban FBI ya gabatar kwana goma sha ɗaya kafin zaɓe ta yi mata mummunar illa domin ita ce ta sa mafi yawan masu ra'ayi na tsaka-tsaki waɗanda za su iya zaɓen republican kuma za su iya zaɓen democrat to yawancinsu saboda wannan wasiƙa suka yanke shawarar cewa ba za su fita ma su yi zaɓen ba wannan ya rage musu karfin gwiwa da karsashin fita su zaɓe ko kuma in sun fita ɗin suka gwammace su zaɓi donald trump domin shi ba shi da wani rigima ta shari'a a kansa na ɗaya kenan na biyu kuma in ka duba zaɓen a yi jihohin da ke hannun jam'iyyar democrat aka yi asarar su da wisconsin da pennsylvania da michigan to waɗannan jihohi kuma su ne ake kira rust belt wato midwestern states ne waɗanda suke fama da matsanancin ja bayan tattalin arziki mutanensu turawa ne shekarunsu sun haura arba'in zuwa arba'in da biyar zuwa hamsin ba su da wani aikin yi kuma ba za ka iya koya musu wata sana'a yanzu su yi ba su ne suka rudu da daɗin bakin ɗaya ɗan takarar suna ganin daga zarar ya ci an rantsar da shi zai dawo da masana'antu sun na mulmula karfe ne masana'antunsu na yin kaza da kaza da kaza to waɗannan sun fita gaba ɗayansu waɗanda da ba sa fita saboda haka a matsayin mu na musulmi in mun ce Allah ne ya kawo to kuma dole ka lura da irin waɗannan abubuwan wani abu da ya zo da ban mamaki shine yadda aka yi hmm. mutumin da ba ɗan siyasa ba hmm. ya fito ya kada 'yan siyasa waɗanda aka san gogaggun 'yan siyasa ne kai kusan ma da ya hmm. fito ai dariya ake masa ana gani ba inda zai je saboda haka duk abin da yake faɗa ba ma wanda ya damu da shi to amma sai gashi ya kada a gogaggun 'yan siyasa fitattun 'yan siyasa sanannun 'yan siyasa na amurka to wannan shine abin da ake cewa ana zaton wuta a makera sai aka ganta a masaka wato wannan shine sha'awa da tsari da kyawun tsarin mulkin amurka saboda shi a nan kasar sahabu kamar yadda ka sani 'yan siyasa ba su da ubangida ba sa tunanin cewa sai na dogara da wani ne sannan zan iya samun wani abu a nan ƙasar mutane ne suke zaɓar wanda suke so ba a murɗiya ba a tursasawa ba a danniya yanzu kamar yadda ka faɗa shi donald trump lokacin da suka fito takara su su goma sha bakwai ne a ciki akwai gwamnoni gogaggu zaratan gwamnoni guda biyar akwai jeb bush akwai john kasich akwai ah, ah, ah, gwamnan jihar new jersey akwai gwamnan jihar wisconsin din akwai gwamnan jihar arkansas dukkaninsu ko dai sun taɓa gwamna ko suna kan yin gwamna akwai 'yan majalisar dattijai akwai gogaggun sanannun masana waɗanda suke sun tsaya zaɓe sun ci amma ba wanda iba donald trump ko da ma izo kowa ɗauka yake na ƙarshe zai yi ai za a ƙare masa gudu ne ai bai fi sati uku sati hudu ya daina ba amma tunda mutane suna son shi suke fita su dangula ƙuri'a kaga da kyar da jibin goshi kusan kowa sai da ika da shi ya ka da 'yan majalisar dattijai ya ka da gwamnoni masu ci da tsofaffi ya ka da gogaggun 'yan sasa da suka taɓa yin takara saboda haka ra'ayin mutane ya kamata su gane a nan amurka wanda mutane suke so suka yarda da ra'ayinsa da aƙidarsa to ba a hana shi ba a kwafe shi kuma ka duba abin da yau Hillary Clinton din duk wanda yake tunani a ƙasar nan bai taɓa zaton zai ci zaben nan ba amma kamar yadda aka ce yawan mutane shine kasuwa daga ƙarshe shine ya zo ya samu nasara tunda a nan kasar ba a siyasar ubangida kowa ta su tafi shi kowa iya ruwa fidda kai ba wanda ike tunanin wani ne zai sa in zafi wani kowa tunaninsa zai zafi wanda ike so to shehu ya aka yi ne hillary ke da mafiya yawan ƙuri'u amma kuma donald trump ne ya ci zaɓe wato mutane su koma baya a shekara ta dubu biyu ma haka aka yi tsakanin george w bush da al gore da aka zo aka kada ƙuri'a in ka lissafa yawan ƙuri'a da algo ya samu ta haura ta George Bush da kusan dubu ɗari biyar amma daga ƙarshe aka zo George Bush ne ya zama shugaban ƙasa a yanzu ma haka Hillary ta fi Donald Trump samun yawan ƙuri'u amma a nan ƙasar akwai wani abu da ake gani wanda zai iya kwatanta shi kamar da majalisar shura ma'ana majalisa ce ta mahankalta da ake zaɓa daga kowace jiha su suke zama su zaɓi shugaban ƙasa to yawan ƙuri'ar da ka samu domin akwai ƙuri'u ɗari biyar da talatin da takwas a wannan majalisi saboda ka sai ka samu ƙuri'a aƙalla ɗari biyu da saba'in ko da saba'in da ɗaya sannan ka zama ɗan takara to kowace jiha tana da yawan ƙuri'unta jihar da tafi kowace yawa ita ce california jihohin da suke ƙanana waɗanda suke da ƙuri'u guda hurhudu su ne su wyoming su dalawaya su vermont da sauransu to komai yawan ƙuri'ar da ka samu ko ka samu ƙuri'a miliyan ɗari idan baka ci yawan jihohin da suke da yawan masu zaɓen shugaban ƙasa ba ba za ka zama shugaban ƙasa ba. To shin wannan ba murɗiya ba ne ba maguɗi ba ne su Amurkawa tun asalan ba sa so su miƙa al'amari akan rukunin mutane ɗaya in kace sai mai yawan mutane ne zai zama shugaban ƙasa to ka gani akwai lokacin da mai yawan mutanen ba shi ya dace ba in kuma ka ce a yawan jihohi to nan ne za ka samu jihohi kowa ina gasa ina rige ganin cewa yana daga cikin waɗanda suka zaɓi wannan ɗan takara ta yadda in ya zama shugaban ƙasa zai kula da buƙatunsu. To Shehu baka ganin cewa nan akwai saɓanin kalmar demokradiyya saboda mu a yadda muka sani yawan ƙuri'a ke zaɓen mutum amma gashi aka waye gari Amurka ke tinƙahon harkar demokradiyya amma kuma wasu suna kallon wannan cewa da wani abu haka. A'a ba wani abu wato ai ita demokradiyya shine wato inda demokradiyya take da matsala shine idan babu zaunannun rubutattun kokin da kowa ya sani. kowa kafin Donald Trump ya shiga zaben nan ya san ba yawan ƙuri'a ce take ba da shugabanci ba yawan ƙuri'an masu zaben shugaban ƙasa ne ita ma Hillary ta san da haka jam'iyyar Democrat sun yarda da haka sun san da haka shekara ɗari biyu da wani abu suna gwada tsarin nan haka jam'iyyar Republican so da ba wani rufa-rufa kuma wannan abin wato hikimar da ke cikin wannan sahabo shine kowace jiha tana da muhimmanci kowace jiha yanzu ka ɗauki jihar new hampshire ƙuri'ar ta guda shida amma babu wanda bai je jihar new hampshire ba domin ya samu waɗannan ƙuri'u guda shida idan ka ce sai jihohi masu yawan ƙuri'a za ka je waɗannan ƙanana ƙanana masu ƙuri'a uku hudu biyar shida bakwai in suka haɗa suka haɗa ƙarfi sai ka ga sun ba manyan mamaki saboda haka abin da ba a so yanzu misali zan baka a Najeriya ba wai don muna zancen Najeriya ba za a ce za a yi zaben delegate amma baka ma san su waye delegate din ba ma baka ma san wani tsari aka ba aka zaɓi delegates din ba baka san wani tsari aka bi suwaye delegates din ba a nan kuwa kafin ka shiga ka san komai kuma mutanen nan da zaka tsaya su zama 'yan majalisar zaben shugaban kasa mutanen ka ne 'ya'yan jam'iyyar ka ne kai zaka tsayar da na kowace jiha idan kai ka ci jihar to naka ne suka zama wakilan zaben shugaban kasa a wannan jiha idan hillary ce ta ci wannan jiha mutanen hillary ne 'yan majalisar zaben shugaban kasa na wannan jiha saboda haka ba wani magudi masu aro da haka Allah ya kamu karshen shirin demokradiyya a yau yau na makon nan sai kuma mako mai zuwa da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. to madalla a gaida malam sahabu da bakunsa to yanzu kuma sai mu na ƙarshe labarai a takaice to baba wata kotun ƙasar misar dai ta yi watsi da hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaban wannan ƙasa muhammad morsi ta kuma ba da umarnin aje a sake mashi wata shari'a sabuwa a kan zargin da ake mashi na cewa yana da hannu a cikin boran da fursunoni suka yi a shekarar 2011 abin da ya tilasta shugaban wancan lokacin husni mubarak shi ma ya sauka daga ga mulki sannan kuma a cikin hukuncin da ta yanke a jiya din kotun ta ce su ma wasu mutane biyar da ake kara tare da shi morsi ɗin a jiya a sake musu shari'ar sabuwa a shekarar 2012 dai morsi ya yi abin tarihin zama shugaban kasar masar na farko da aka zaɓe shi ta hanyar demokuraɗiyya to amma ko shekara guda bai yi ba a karagar mulkin aka sauke shi a dalilin tarukan zanga-zanga da aka yi ana ta zarginsa cewa yana neman ya ba bakira a hakan mulkin kasar babban kwamandan sojan kasar misir a wancan lokaci abdul fatih el sisi shine jagoranci wannan gangamin na yau musu bore kafin shi kan ya zuwa dare kan karagan mulki a jiya sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump da mataimakinsa mike pence sun yi wani zaman tattauna a birnin new york domin ci gaba da tsara yadda za su cika guraben manyan mukamin gwamnatin tasu sabuwa shugabannin nan biyu suna bukatar su cike gurabu sama da dubu hudu na mukamman ma'aikatan gwamnatin tasu daban-daban kafin ranar ashirin ga watan janairun sabon shekara mai zuwa lokacin da za su ɗauki rantsuwar kama aiki abinda talam da mataimakin nasu suka fi bayan fifiko yanzu dai ba kamar naɗa shugabannin ma'aikatu irin su na harkokin waje da tsaro da na shari'a da kuma hukumar tsaro ta cikin gida dukkan mukama ana kallon sa a matsayin alamomin da za su nuna duniya irin kamun ludin ita sabuwar gwamnatin ta trump da kuma musamman alƙiblar da za ta ɗauka wajen yaƙi da da ta'addanci shugaba barack obama na amurka ya ce rundunar tsaron turai ta neto fa ƙungiya ce da take da tarin amfani da kuma tasiri shugaba obama wanda ke kokarin kwantar da hankalin ƙasashen turai da ke cikin damuwa tun bayan da suka ji an zaɓi donald trump sabon shugaban amurka yana wannan magana ne a birnin athens na ƙasar girka daya daga cikin kasashen da yake ziyara a balaguronsa na ƙarshe a matsayin shugaban amurka wanda yake zaka a kasashen duniya daban-daban to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye. Kazalika za mu karanto wasu sakonninku amma kafin mu yi sallama da ku sai wannan ta'aziyya daga mai martaba sarkin zangon kumasi wanda ke ziyara a nan amurka sultan umar faruk yana miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalai na tsohon sarkin musulmi wato alhaji ibrahim da su kike nan da iyalansa baki daya da al'ummar najeriya a madadin al'ummar ghana ko musulmin ghana yake miƙa wannan ta'aziyyar a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ali mustapha sakwato da ainihin mai bamu umarni solomon abu da kuma ainihin injiniyan mu charles baba ya kuma kirki sallama a huta lafiya